takin sai bango ya tsage yau akwai kofar da muka riga muka buɗe ne shi yasa har mutanen nan ma suka samu bakin magana yanda ba ku ga matsalar iyayen ma'aiki ba da yawa sun dawo bayan ta sallabe a lokacin da ba su da abin da za su yi za su faɗa to yadda ba dan an samu wasu sun shagaltu da wannan matsalar ba eh da sunan cewa su babu ruwan su ya ga hadisi ya inganta abin mamaki sai ka ji mutum yana cewa ba to ko ƙura'ani ma maganan Allah ana mata tawili inda dalilin da za a yi mata tawili ballantana maganan manzan Allah ga hadisi nan a bukhari annabi wani gida ije iga fatanya a gidan sai annabi ya ce to duk gidan da wannan ta shiga kaskanci ya shiga gidan fatanya to shi kenan a bar hadisin a haka a fassara shi a haka kuma ka je ƙauye kai wa'azi da shi a haka duk gidan da ka shiga kaga fatanya a gidan ka ce to annabi ya ce a faɗa muku kaskanci ya riga ya shigo gidan nan sai yadda hali ko kuwa in tawili iri biyu ne akwai tawilin da yake maqbul akwai gairu maqbul idan tawili yana da qarinar da za a yi shi shari'a bata hana ba wannan dalilin da yasa kaga Allah subhanahu wataala da ya faɗa cikin suratul isra'i da yace man kana fi hadhihi dunya a'ama duk wanda ya zama makaho ne a duniya Allah sai ya ce fa huwa fil akhirati mi a lahira mi asali wannan nassin a zahirin shi ya za mu ɗauke shi duk wanda muka gan shi bai gani a duniya to dole mu ɗauka cewa a lahira bai mai bai gani me dalilin da ya sa a nan gurin ba za mu fassara shi da makaho na ganin idawa za a yi tawili saboda akwai dalilin da zai sa a yi tawilin kuma ya zama karɓaɓɓe a shari'a shine Allah subhanahu wata'ala yace wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan wa nahshuruhu yawmal qiyamati min qala rabbi lim hashartani a'ama wa qad kuntu min kaga zai ce dan me zaka tayar da ni makaho kaga da duniya ina me Allah zai ce kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adamun yasma'una biha Allah sai ce fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'amal qulubul latimi to da wayannan ayoyin guda biyu dole wannan nassin sai an yi tawilin shi kuma zai zama karbabbe dan akwai dalilin da yake goyon bayan haka ame a shari'a to in tawili akwai dalilin da zai sa ya zama karbabbe ana karbar sa bal hasari hasali a istilahin magabata a da in sun ce tawili suna nufin fassara abu ba shi yasa akan wannan ne al-Imam Ibn Jarir Tabari ya rubuta tafsirinsa Jami'ul bayani an ta'awil ayil Qur'an shi yasa idan ya zo yana magana za ka bai cewa wa zakara ahlut tafsiri sai da yake wa zakara ahlut ta'wili in ya kawo maganganun da malamai suka yi sabani kai sai ya ce wa aula bis sawabi fi ta'wili qawlu man qala kaza wa kaza wa kaza abin da yafi daidai wajen fassarar da malamai suka yi a cikin magana sai ce zancen wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wannan matsalar ta kai ga za ku ga kiristoci ma an ba su dama suna da bakin magana a kanta saboda wasu sun zo sun dage har ma wasu na ganin cewa wai inda Allah subhanahu ta'ala bai kai iyayen ma'aiki wuta ba wai yin haka shine cikar kamalar adalcin Allah wai shi ke nuna Allah ya zama adili da ya haka to kaga ba inda za a yi so maganan cewa wai ba a tawili maganar banza ce ana magan tawilin maganar Allah sannan ana tawa amma tawilin da yake akwai karinar da zai sa a yi mai a yi shi an gani in an ce ba a yi yanzu hadisin wali man adali mai faƙar azan tuhu mai wala ya zalo abu ya taƙarrabu ilai bin nawafil hatta mai bahu? Fa'ida idan Habbabtu idan na so shi mai hadisin yace kuntu lade ya yasma'u mai zan zama jin da yake ji da shi idan muka ɗauki hadisin a zahirin shi ba za a yi tawili ba ya ma'ana zai zama kaga kuntu sam'ahu alladhi me zan zama jin da yake ji da shi wa basar alladhi me mu ɗauki hadisin a zahirin shi wanda suka ce ba za a yi tawili ba eh saboda ka ana tawili inda ƙarina ta me ta tawili tawili fasidi ne malamai ba su yarda da shi ba an gane shi ne ba za a yadda da shi ba kuntu sam'ahu ya Sama'u bihi wa basaruhu alladhi mi wa rijluhu allati mi yamshi biha wa batsh wa batsh wa yaduhu biha kaga wannan da yake nuna maka cewa su ma ai wanda suka ɗauki hadisin suka fassara shi yadda yake na cikin dalilinsu na cewa ana zama Allah ba kuma yadda za ka yi a kauce ma haka dole sai dai a yi masa tawilin cewa kuntu ya alladhi yasma'u Shi ne in ka zama jin da Allah ke ji da shi ma'anarsa shi ne ba za ka ji wani abu ba sai abin da Allah ya yadda a ji shi za ka ji in ka mai wannan fasaran ka yi tawili ko ba kai ba ka yi in wa basaruhu ya basu bihi ka zama ganin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gani da shi ta yadda ba za ka yadda ka ga wani abu sai abin da Allah ya yi mai ya yadda a gani kana yin wannan fassarar to dole tawili ka yi kana kuma barin hadisin a doron ma'anarsa kuma ɓanna za ka yi wannan ne abin da yake wa tabbatacce wadda abin yana da ban mamaki ƙwarar gasken gaske to yanzu kun ga sunan gurin sun ce mai ƙalibin al'arabi alhati hina laqiya sayyidina haruna alaihi salam wai sun hada da annabi haruna kai ka ji dan Allah ibn al-arabi kamar yadda za ku gani an haife 650 ko 550 ya rasu 600 da nawa ya rasu 668 amma wai sun haɗu da annabi haruna ya ce ƙultu lahu sai na ce ya nabiyan lahi ya annabin Allah falatu shimid biyal a'ada kakkasa makiyasi dariya a kaina ko al'ara wanda mun san su yaƙin dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan magana annabi musa ya tafi miƙati kafin ya je ya dawo mutanensa suka saki bautar Allah subhanahu ta'ala aka koma bautar ɗan maraki yana can Allah subhanahu ta'ala ya tambayi annabi Musa ice masa wa a jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaugawa ka baro mutananka qala sayyati hum ula'i ala asari ai Allah na riga na baro su suna kan tafarkin ka wa aljiltu ilayka rabbi litarda Allah na yi gaugawa na tun wajen ka dan ka yadda da su ƙala allah ya ce fa inna qad na ƙomaka min ba ba'dika wa adallahum as-samiri ai bayan ka riga ka to mun jarrabi ka. samiri ya riga ya batar da su shi yasa in na samu lokaci zan yi kulakta a wasu gurare dole fa Allah ya tsaya a matsayinsa na Allah bayi su tsaya a matsayinsa nawa ba za ka yi mamaki ba samiri ya taso ƙarƙashin annabi musa amma ya lalace annabi musa ya taso ƙarƙashin fir'auna kuma ya zama annabin allah wake da wannan ikon to za akwai waɗanda nuna ma allah subhanahu wata'ala suke cewa shi kansa allah da zai yi hukunci akan abu kaza fa bai isa ba wanda duk mutanen duniya har da annabawan da kowa da Allah zai kwashe su ya zuba wuta ba wanda ya sai tambayi Allah dan me kuma wallahi abu bai zalunci ba don halittar tawaye tashi ce eh sa na faɗa muku na ce dalilin fa da yasa da yace laqad lalzi na ƙalu inna allaha huwa almasihu gunu maryam wanda suka ce annabi isa ɗan maryam kafirai ne Allah ya ce faman manyan min allahi shay'an waye ya mallaki wani abu a gurin Allah in arada an yi hulikar Masihu gunu maryam wa ummahu? in Allah yana nufin ya hallaka annabi Isa dan Maryam da mahaifiyar ta sai yace man fil ardi jami'a da duk wanda ke bayan kasa in Allah ya ce ga matakin da zai ɗauka kan su waye isa ya tsina na wani abu shi yasa sai yace walillahi mulku samawati wal ardi walillahi mulku samawati wa ma bainahuma sai yace yakhluqu ma yasha'u mulkin sama da kasa ba na kowa bane na Allah ne shi yasa yana halitta abin da ya ga dama Allah yana da iko akan kowane irin wa kowane irin abu da shi yasa ga ga samiri nan qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahu musami faraja Musa ila qaumihi ya dawo wajen mutanansa ya shiga bakin ciki da fushi mai tashin hankali qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana yace mutane dan Allah ashe ban muku alƙawari mai kyau fa afatala alaikum al-ahadu yanzu lokaci yayi tsawo ne am arattum an yahilla alaikum gadabin min rabbikum fa akhlaftum maw'idi ko kuna so fushin Allah ya sauka akan ku ne shi sa kuka saba alƙawari na a cikin suratul a'raf Allah sai ya ce raja a Musa ila qaumihi gadbana asifa lokacin da ya dawo yana mai tsananin fashi da bakin ciki yace bi isa ma khalaftumuni min ba'di tir da abinda kuka wakilce ni kuka khalifance ni da shi bayana Ya yace musu a ajiltum amra rabbikun yadda kun yi gaugawa a kan al'amarin ubangijinku ne wa alƙal alwa allunan attaura da ije ya karɓu daga wajen Allah saboda ya shiga cikin fushi da tashin hankali ka bar mutane a kan tauhidi kafin ka je ka dawo wani ya juya su ya mai da su kan shirka ya yi jifa da allunan attaura wa aka zabi da a ra'asi akhihi ruhu ilai ya kama kan dan uwansa yana jansa zuwa gare shi ku duba shi yasa zaka ga bamu cika saurin isdarin fatawa ba cewa wana kafiri ne yanzu nan gurin inda za a tambaye ka a ce me hukuncin wanda ya dauki littafin Allah ya jifa da shi me zaka ce eh kafiri ne ku to ga nan Musa ya dawo daga miƙati da nassun Qur'ani wa alqal alwaha al'allunan attaura da ikarɓo daga gurin Allah ya jifa da su sannan ga kuma ɗan uwansa ya kama shi yana da shi ta tan cikin suratul suratul Ya ce ya ibn umma la ta'khudh bi wa wala a sai kakka kama gemu na ko ka shi to an taqula farrakta baina bani isra'ila wa ƙubu tarqub Ya ce ban ɗauki mataki ba ne saboda kada a samu matsala kafin ka je ka dawo ka ce ni ne na raba al'umma shi yasa na zira musu ido eh? amma tsananin fushin da Allah subhanahu wa Ta'ala ya bayar cewa annabi Musa ya yi kuma fushin ba dan shi ba dan an shiga alfarmarwa Allah wannan yasa kaga duk duniya ba wani malami da ya taba cewa annabi Musa ya ba daidai ba saboda fushin ba akan kin kansa yi ba kuma Allah ne ya ce gadbana asifa to lokacin ne yake cewa qala yabna um innal qawma stad'afuni wa kadu yaqtulunani mutanen nan sun raunana ni kai san mai kusa su kashe ni fala tushmit bi ada da ka kaka sa makiyasi mana dariya ni nan kafin ka dawo na samu matsala da su kuma yanzu da ka dawo su ga kuma da ni da kai ana dauki ba dadi ai sai ai mana dariya sannan wala taj'alni ma alqawmi zalimin kuma kakka sanya ni tare da mutane wa to lokacin ne annabi Musa yace qala rabbi ghfirli wa li ake. Allah ka gafarta min ni da ɗan uwana sannan wa adkhilna bi rafi rahmatika wa anta arhamar rahimin Allah ka ga ka shigar da mu cikin rahama ka kai mai rahama ne kai mai jin ƙini sannan Allah ya ce innal ladina takadul ijla wanda suka bauta wa dan marakin nan sayanaluhum gadabun min rabbihim wa adillatun fil hayatid dunya wallahi wannan fushi da kaskanci sai ya same su tun a wannan rayuwar ta duniya wa na najzil muftari haka muke saka waɗanda suka kirkiri ƙarya in ji Allah subhanahu wata'ala sannan